محمد خليل عراف رحمه الله نأكل لا ينأكل ها؟ ايه ايه bai matsalan ɗan eh? jiwa? Auto, da aka ce, wa amma hulahu kanko, fa munasibun da halihin. Ka makaman su ai sun yi dace da matsayansu. Wancan makaman su ayoyi, hadisai, menene, wannan kuma kayan makaman makamansu bolan kwakwale. ko tunanin philosopher da wane ne tunani ne abin da suka kawai kowanne inda kafirci ne ya dace da kafircin sa shan shi ne yake mazam lihalihim zubdu uqulihim shi ne madaran ainihin kwakwalensu allati hiya shubahun wanda shubahoyi ne a yi la tusminu wa la taguni ila akhiri makala sau yau ƙauluhu ya man yi shi bul haraba jihalan ma da da aka yi da au man gada fi dini shi muta hayyiran a taba a kul li muladdadin a yara ne ta tara uku ya ba ma'ana guda ɗaya wanda ya ɗauko tun baiti na yaman ya shubbo zuwa baiti awa man gada fi dinihi a dunkule ga abin da sakon da ke ciki ke nufi yukhatibul mu'allifu fariqal mu'attalatin fasi. mai littafin قواعد ابن القيم هنا مجانا دا طريق المعطلة هلون دينا معطلة ما تقول يسونا إن الله الذين يسعون في إسحال نار الخصومة ما تقول نوبتا فتنة بينهم وبين فريق أهل السنة أهل الإثبات فكانه ده جماعة إثباتي سوى جماعة إثباتي هذا السنة والجماعة سوى إنسان يسجد لسنة نافكي ذلك جو فريق المعطلة وانا كما فريق أهل السنة يا كما تكتب شيء أهكا آه، آه. fariqul mu'attala wa yankan fariqu ahlus sunna to wannan fariqul mu'attala ba su ne masu tsokana ba su ne masu ke neman kullum tashin hankali su fitila a fitila sannan kuma su jingina a halittun na suke su ne fitina to to masu kullum irin wannan fitila jahalan don so tabbata sun jahilci ƙarfin abokan faɗansu. ‘Yan bidi'a sun jahilci ƙarfin wanda suke faɗa da su a halin suna. Halin suna suna da ƙarfi. Ƙarfin su Allah. Ƙarfin su manzannin Allah. Ƙarfin su waliyan Allah na duniya da gaskiya. Mu'attalafa. قرضو في شيطان فلا عرفتو يا فلاطون أي كاب وانا فتا بريك يوم جمعة أنا معطلة صيحة ترى سوغاني كاب أنا أني فتا في شيطان جعل منهم بقوة خصمهم واضطرارا بما لديهم suna masu roƙuwa da abin da suke da shi abin da ke wurin su min shubuhati za'ifati da shubuhohi na karya yusammunaha hujjatan aqaliyatan tabbas ki shubuhohi suna ce musu hujjoji na hankali wa ba hiya hujjojinsa kuma ba komai ne ba illa jahaliya جاهل كيمياء فقط حرام فيقول لهم سي ابن لقينا فطعمته لا قاتل لكم بقتال حزب الله بارك الله كان في انتظارك يفتقد من اهل الاثبات وكيف تستطيع جنودكم اعلان بمن قضاء ايهم فتح منازلة جنودهم فتونا فتو دلندنا اهل السنه وهم أهل السنة ليسوا أقرانكم أقراني بأبو كان فبني wanda rundunar أهل sunna da jibrilu a ciki da mikail akwai mala'iku a ciki akwai kuma babban mai taimakon ku dakaran ku shaitan su ne shugabannin shirya wa aktar da imani su ne rundunan imani ta halar sunna junubun rahman wannan idan mutum yana jin yana jin irin wannan ai ma zai cire masa tsoro gaba daya eh? da wani tsoro zai fita daga mutum yan daga rundunan masu bayu da guru da menene ga cewa ina rundunan shaidan rundunar eh? shaɗan ne ba ka jin tsoron laya ba ka jin tsoron laya idan mutum zo da layu da daga da tarkace da mai nan zaka ci sallah sun ji mahaukaci shaɗan ya ruɗe ka jirgin da shaɗan mai da kai mahaukaci kafin ka shiga haukan an kwada ma maka me zai raba ka Allah shi ga Ismail Idris ce ce daga yau yanzu ka ce ya ma yanzu ya kai martaban da ya kawo aya ya kawo hadisi yanzu ya daina kawo aya ya daina kawo hadisi a tambayi sojan Najeriya. da suka je suka yi fada sai an zo masa da wani musulmi da layu da sama haka amma a kwashe ya bata shi shi can ma wa'in da mayaku suna zaune a zaure suna cutar da hukumar za ta ga maganin bindiga ga maganin kaza ga maganin kaza jama'a wannan abu kariya ne abin da ke cutar da ku ba ku shiga cikin abubuwa ku gaya suke gudana da ka na guru da gaya sannan sun iya karya malam nan an kashe wani wani dan tauri a udawa ana shakkan faɗin magana saboda yadda faɗa maganan da shi aka yi ɗan tauri ne haɗaɗɗe da aka kashe shi har ran juma ma na cikin sallar juma ma suka fita ina ina tabbata yara wanda ya san bai sha kowa da kowa baya duk wanda bai sha komai ba koma baya sai na tafiya ko da sai suka ɗauke shi sai aka tafi ana ce a kafa baka harbe shi a kafa baka harbe shi ba dan a kafa ne ba da ba ta kama ba da <laughs> an maganin ko na ba ban da kafa ɗalibin da ya sun jefa ka ba ai shaitan zai kawo wani abu a lokacin sai ka ga malam umaru ɗaruruwan mutane dubban mutane sun imani da abin in an zo ana warware magana sai ka dinga mamaki ya aka aka tafi da malam ta haka suke sai yanzu yau zan da isa sai ka tukuna me ya sai ka aka wa lokacin lokaci guda ka gama karanta da mutane kamar sun gane wani da ɗan ƙanƙanin abu malam sai duka karatun ka daga sama har kafa kuma ka ga jama'a kun ji karfa yadda za ka yi kamar ka ce yanzu ba haka mu kai da ku yanzu haka ba mu yi da ku yanzu ce ina ba ka gane bakin ciki gare ka kai ba ka san abin ka ne ga wanda ya hika ya zo ka gani ba ka yadda

sukan kashe zakara ya kamata kai kuma ka tani su kaje kai je kai musu da abin da kace musu ko na karanta musu dan ce su haramu ne duk wanda ya Allah ya masa ai malam ne shi fa wancan din wanda nake gaya muku da aka harbe shi a kafa aka dawo sai ne kenan gari aka dafa yaran sa ina ai a kafa ne ba wani mutum ne a kafa to sai ka tambaye su bari ka bi na a ƙarshe fa abin da aka san naman ta kuɗin kayan ɗamaransa sai ga wani ya zo daga cikin abin nan yana neman ya sai kayan ko dubu ɗari uku ne duk wata laya ta ce da wani ratayen sa ya saya yaman ta kuɗin wannan hakikatan ya sai shi amma dai wajen kusan dubu ɗari uku in ba dubu ɗari ya fi dubu sassi dubu ɗari uku ne wajen da dukkan mene ne amma ya kada ruwa shi ya zo ce a bashi wannan kayan kayan amara sa kayan rata su a bashi shi ga shi fa ya mutu shi da ya maku ya jama'an jama'ansa dubu ɗari uku to amma Allah ya taimake su dangin ɗin shi kenan ana zuwa wani wanda ke a kaji kaji malam abin da yake ce wallahi malam kalya ne ka koya fa wannan abu kafir ce na gaba da wannan abu kada ku sayar da shi wannan za ku kala abin nan din fa an kun sayar kun yi da shi sai suka ce to ba komai malam ba kyau ba kyau ba kyau ba kyau za mu kawo maka so ka kona su da kanka don inda za ka tabbatar da mai wani abu da su ina jin ya kawo don an kona bayan an kona ne nake jin labarai da akwai to kullum na ƙarya za ka ga suna tare ƙarya so kuma suna cin nasara ina ma na tsaya eh wa kaifa eh? wa akar iman eh, shi ne wannan ne me ya kawo min magana rundunar imani kawa wanda suna da da suna da kaza shi da kawo wannan misali mutum ba zai tsorata da rundunar shakan ba فإنهم أعلام الهدى وعسكر الإيمان وجنود الرحمن أو نوع ذاك إسكي من ذاك سموه أهل السنة سنة نيمو أن دباتي ما غنين وي وي هر وني نفسي نبان ذانا وغنسي ما غنين بلين بنا حكرا بنا سوى ذاك نمو إيو أن دبا موا مطورا مصر mai aka yi an taɓa su kare ku kuna wazi idan suka gama kare ku kuka ci gaba da fata lafiya sai ku ce ba na yi duka ba ke wasu dai masu gadin mu a asiri na tafi kawai in dai har ba za ku ba ku da zuciyar da za ku kare ku akura kawai kwanta ku gudu ya kwanta ku gudu in an ce kakku kuskura ku yi wa zai ku hakura za ku iya ne ba tunda kuna da uzuri man ya ne mar alankum munkar fa yughayyir bi yadihi fa illa yastatifa fa bi lisani fa illa yastatifa bi qalbihi jadde mutun mutum ya koma guri da laya to kwanda ya koma fa bi qalbihi magana ce ba za ka iya yi ba ka ta ta karfin da kana tsoro to ka koma fa bi qalbihi ya fi da a ce a nemo yan dada su zo su kare mutane a nemo masu guru da laya su kare mutane wanda mutum ya haƙura azabu na addinin hebo masu kare addinin Allah da saifi wallisari wa amma junudukum suwa can mu'attala kun kunun dunoninku sama bai na kazzabin tsakanin makaryakin ma'arufin bilkarbi wal ikhtilaqi da kakara ƙarya wa dajjalin kamar ya ce mai yawan ƙaryan shi kuma wannan mubawwahi wato mai wayo kenan ɗan damfara hatta a cikin sa akwai ɗan damfara akwai wata dukkan gama fa musamman wai da aka ebo wasu mutane su ne za su je su shiga daji sai daga baya ka ce wai yan ba suna kiya da garma ne suka tsaura suka da bari har kiya mana local gwamnati zai na biyan su albashi yanzu za su je su kamo su me ake so a yi a kamo su a kawo ko kuwa a kashe su a can kawo hmm? zan karɓi abin da suka kaza suka tsere kullum wayo ba ya kuma da kai ba a ga wani boka shi wannan boka zai sa su tuba hmm? ga goro da kana duk wanda ke goron ba zai kara safa ba in ya kara safa ko me zai zamo ko me zai zama oho aka je aka yi kaza da goro goro ya kare shi ma ya tarkata yan kubban ba zan ne zan dama zan na taimake ku ne saboda ina son local government ɗin ku zan fara aka kira ni can zan tafi amma zan tsaya ni, ko da kwana kaza a nan in tsinke ɓarayin garin ku sannan mm, da ka san mai zo ga rafin can kuma an yi kuskuren ba za a dace, ya damfare mu jama'a damfara a'a ba za a faɗi ba mai cewa za a yi ambaliyar ruwa ko za a yi ambaliyar ruwa za a yi wane ne za a yi ruwa kaza za a yi menene kaza da ta zauna ba a bakwa ta ya shiru ta ba jan fada da munafunci eh? Yomi san ko ko eh ai ku yomi ba maganin gindigar ne ba ko wanda ya shaƙa shi kenan to ai malam musibun iri ɗaya ne kowanne jiha da kowanne ƙauye da irin musibun da za su je masu kuma duk abin wayo ne tsoron wahala ne badalan masadaukar da rai mutane ne mutane ne to a je tabbas wasu za su mutu to a kuma ɗin wani za su mutu mutane ne mutane ake ya kawai akwai wata a wani wanda kuma za su biya irin wa'annan idan kuka yi kuka gama kuka fatattake su sai a biyo ku gidan da me kuka kore su ina sandar da ka kore su da ita ai ka san a ka'ida wannan sandar da kamata yi amfani da ita ban ya kafa mai ta shiga mota kai ma na je mun kore su da wani sandar da sandar kuma aka zo ana kwasan sandunan dole da yake ka shiru a ai ba magana su su ana ana ma zuwa inda suke ku da kuka taru kuka kore su daga gonarku da kuka kore su daga dawarku za shi ne za a biyo ku har a ce ina siddi kun yi kokari kun kore su ina sandunan kuma ma da mu a cikin lokacin da kuke koron su mun ji karan wasu sanduna ko karori ne ina suke a fito da su ina shugaban ku tukuna da ce kuna da alaka da masallaci wa dajjalin shi ne ainihin dajjalin babawwa shi kuma can ma ba a ƙarya ma ba a ƙarya ma makaryaci ne yau wata wata halhaƙi da yake ba da fiskan bakiya bai ma ya zaharu mai mantakin yana ba da abin da ke bayyana daga maganarsa ko a ƙaliyin tantacciyar magana ko ba ku ko a kulojin barratin mabawwan hada sai mu fita ne a cikin ku sai mai wayo kan damfara ko ka ce dan fuwan nai ko mu fita ne makirin kaddamar da alar khidai ya goge a cuta wani faki amma rundunar Allah ta ba abin da ya dame su su kan gaskiya sai da gaskiya kawai wa bahitin da mai karya mukabilin mai girma kai ya ji hadul haƙa yana musanta gaskiya wa huwa a ajala gaskiya ko tafi bayyana mina shamsi tamla'ul asaku da ta cika fafa wa min kulli anaka suna da duk wani wawa a cikin ku jahil su rundunar mu'attala ya zama tabarrasa yana ɗaukan shi ya goge bil aqaliyati wa huwa la ilma lahu bai da wani ilimi gare shi da shi ne da ya tafi a rastan a sai da ya da shi a kafa shi jahili ne kanka. bima aqulin wala manqulin wa min kulli bi bid'atin jami haka nan cikin rundunan ku kuna da duk wani mai fitina da dare ya zai kasadar wa harajan wanda zuciyarsa take samun kwantaka don damuwa kulla ma warada alaihi na sosal isbati tun lokacin da wata aya ta isbati ta bayyana masa bil qur'an min kulli mu'tazili duk wani ba mu'tazili kuna a rundunanku ma rike ya daina bi mazhabin itizali wanda yake addini da ɗarikan itizalanci alwadahi almutulani au ittihadiyyin khabithin ko kuma cikin rundunoninku rundunar mai ɗan kudurin ittihadi wa ƴan ɗan hadatul wujudi masu komai Allah ne yasa amu أن هذا العالم وأن في الكوكب وأن الدنيا عينه هو ربه شيء لا أبدي ها بمثل ما تقوم يا الله ني في الدار تيجي يا الله تيجي الله ني في الله ني يكون يبوتا ما في ريبوتا وانت ريبوتا ما تفعل الله زي تما الله تيجي ka zama mutane wanda babu mai halitta ba wanda aka halitta ba bawa ba ubangiji ne mutane wa annahu mojo da ni babu halittu biyu babu samamu guda biyu ana samamu guda biyu mahalicci da wanda aka halitta khaliqu da makhluqu suka ce babu su duka guda ɗaya ko Allah ne an can kaga dama ka ce kazawa ne aw mutaraddidin ko kuma wancan mai kai kuma fi dinihi la yadri ana yattajihu munafiki kenan ya shiga cikin wa'annan in ya ji dini ya koma can wa'annan in ya goya ya dawo wajen wa'annan in ga diriri ya tsaya a tsakiya kada ta hawa ta shaytan fi shaytanu sun surin shi fil ardi hayrana fa ha'ula'i hum junudukum wannan sun ne rundunan ku da Allah na rundunan ku za ta iya faɗa da wayannan wannan mutum ya shaidan shaitan na lahum bi a ansaru rahman idan su da hanyar ainihin taimakon mai rahama yin fito na fito da a ainihin mai rahama kamar a ce a shiga ɗan wannan kaɗan kaɗan